بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake saduwa wannan rana mai albarka 28 ga watan rabi al'akhir a shekara 1434 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da goma ga watan uku ta shekara goma sha 2012 miladiya muna cikin littafin muna umdatul ahkam ba muna kitabul qisas babi da yake bayani akan ramuwa na kisa idan har mutum ya tabbata cewa ya zubar da jini wani ko ya yi dalilin tafiyar da rawun shi ne ma'anan kisas ta tabbu kenan mutu ya yi masa gwargwadon abin da ya yi wani shi ma hadisi na 335 an sahal ibn abi hakma kola wannan sahabi ana kiransa sahal ibn sa'ida bin amir al'ansari ansari al madani sahabi ne wanda yake dan ƙarami an haife shi shekara ta uku bayan hijira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka ga nabi ya rasu bai wuce shekara bakwai ba shi sahabi ne karami kuma ya mutu a lokacin khalifancin muawiya radiyallahu anhu shine sahal bin abi khatma bin sa'ida binu amir al-ansari dan kabilan khazraj ne kuma mutumin madina yake faɗi talaka abdullahi bin sahalin wa muhaisatu bin mas'udin ila khaibara sahabi wanda ake kira abdullahi bin sahal da kuma muhaisatu bin mas'udin sun tafi ila khaibar sun tafi khaibar wa hiya yawma idin sulhun bayan khaibara ta zama sulhu bi ma'ana musulmai sun cinye ta kamar ta zama karkashin hannun musulmai ba yaƙi tsakanin musulmai da mutanen khaibara to sai suka tafi wani abu fatauci a khaibara din fatafarraqa sai suka rabu فأتى مهيسة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشهد في دمه قتيلا شي مهيسة دين باين سرقوا to suka yi inda za su hadu sai je bai ganshi ba je yana ta neman shi sai ya samu shi abdullahi bin sahal yana kunce jina jina shine ma'ana ya tashahhadu fi damihi kenan katilan an kace shi ya mutu a can kasan khaibara inda kasan khaibara an sun kasa ne da ta yahudawa musulmai suka cinye ta ta zama gargashin kulawan musulmai ta zama sulhu aka zo aka sanya gonakin yahudawa su noma abinda suka samu a raba suna da kashi ɗaya musulmi suna da kashi biyu da suka tafi wannan wurin ne da suka rebu kafin su haɗu mutanen wasu mutane sun zo sun samu ɗan uwansa sun kaje shi sun tafi sai zo same shi a kunce a jininsa ya mutu fadafanahu ya yi masa wanka ya abin da ya kamata ya binne shi sun maƙadimar madina ta sai ya dawo madina فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومهيسة وهويسة بن مسعود سي عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل كي tunda abdullahi bin sahal dan uwansa ne aka kace shi ne abdullahi bin sahal shi kuma wani abdurrahman bin sahal wa da gare ne to shi abdurrahman bin sahal sai suka tafi da shi da muhayyisatu su suka yi tafiya da yayansa kenan da kuma huwaisatu ibna mas'ud ya'yan mas'ud ila annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi wajen annabi fa zahaba abdurrahman ya takallamu shi abdurrahman din shine wanda ya fi su karancin shekaru a cikin su to sai ya fara zai magana faƙala sai annabi ke gaya masa kabbir kabir a'a kabar babba ya magana tunda shine karamin yaro bai kamata shi zai magana ba sun zo su uku ne akwai manya guda biyu sannan shi ne yaro to sai shi zai bayani me ya faru me ya faru me kawo su sai annabi ke gaya masa kabbir kabbir rana ka fara ka bar babba ya magana ka bar babba ya magana shine ma'anan kabbir din wa huwa ahadathul shi ne wanda yafi karancin shekaru a cikin su fasakata sai ya shiru fatakallama masu mutane biyu din nan manya sai su kai magana sai suka ce gashi sun tafi wani wuri a khaibara a muhaisatu kenan ce mun tafi da mu da abdullahi bin sahal khaibar muna cikin tafiya muka rigu na dawo na samu an kace shi a khaibar kenan a zato shi ne mutanen yahudawa da ke wurin su suka kace shi sai suka zo wajen annabi sai annabi sai suna tuhumar yahudawa su suka ce dan uwansu to mai annabi zai ya tabbatar da abin da suke da'awa gaskiya ne sai annabi ke tambayan su atahalifuna wa tastahiquna qatilakum aw sahibakum kin za ku yi rantsuwa da Allah za nan ku cancanci jinin dan uwanku bi ma'ana ku rantse da Allah su ware ne yahuda su suka ce muku dan uwanku qalu sai suke ba annabi amsa wa kaifa nahlifu wa lam nara ya zamu yi mu rantsuwa akan abin da mu gani ba tunanin su tunda ba su gani ba zato suke yi kuma a wurin kasar yahudawan din aka kashe shi to akwai zargi to amma sai suka annabi ce to za ku rantse cewa su suka ce muku mutumin ku nan a kamo su a zo a yi muku a baku ko diya ko kuma a kashe su sai suka ce ai ba za mu yarda zuwa ka abin da mu gani ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa tubri ukum yahudu bi 50 yamina to su yahudawan na khaybar din za a neme su sai ran zuwa 50 daga nan su kubutar da kansu tunda ku kungi qalu suka sake cewa kaifa bi aymani qaumin kuffari ta kuma za mu yadda da rantsuwar mutane kafirai wanda ba musulmai ba su yi tsoron zai ba su kashe ba kuma mu yadda da su fa aqala hun nabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan annabi ya zai yi kenan sun ce su ba za su rantse ba tunda ba su tabbatar ba an ce to su su zo su rantse su kubutar da kansu ke kuma ya aka yi mutane kafirai fa aqala hun nabi sallallahu alaihi wasallam min indi daga nan annabi sai ce to nawa ne jiyansa a fara shi kenan sai ya biya daga baitul mali shine ma'ana aqalahu nabi sallallahu alaihi wasallam da kace wannan rikicin da zai iya tasowa a riwaya na hammad bin Zaidin faƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama yi kusimu hamsuna minku mutane hamsin daga cikinku za su zo su yi rantsuwa ala rajulin minhum su kan wani mutum a cikinsu cewa shi ne wanda ya kace ko kuma wanda za a kace a maimakon ɗan uwan ne fayud fa'u bi ummatihi a miƙo maku shi a baku wato akalansa ya zama sai yadda kuka yi da shi qalu amrun lam nashhadu wani abu da ba mu shaida ba ya rasulullah kaifa halif da yaya za mu rantsuwa qala fatubrikum yahudu bi aymani 50 minhum to su kuma za su kubutar da kansu da rantsuwa mutum 50 daga cikin su قالوا ya رسول الله قوم كفار متاني ne kafirai za su yi zuwa da Allah ko da akan gariya wa fi hadisin wa fi hadisi sa'id bin ubayd fa kariha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yuqila damahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yaga kai ba zai iya tafiyar da jinin sa haka kawai ba sai ya ki haka fawadahu bi mi'atin min iblis sadaka sai nemo raƙuma na sadaka guda ɗari sai ke to gadiyan ɗan uwanku don a tafi a haka a wannan hadisi malamai suna shine asali na abin da ake kira alƙasaba ga malaman figiyu abin da ake kira shi ƙasaba din a samu tuhuma kamar yadda muka fara mu bayani a jiya ko malaman figiyu suna kira wannan tuhuma din allau shi ne a samu mutum a kunshe kusa da gidan wasu mutane ya mutu a ga tuhuman farko shi ne wannan gidan ko kuma a gan shi ya mutu sai a zuwa ga kayan wani kusa da shi ko a ga takun kafan wani a gane kafan wani ne ko kuma ana zuwa a hanya sai aka haɗu da mutum a guje sai aka ga kawai yana rike da takobi da jini nan gaba sai aka ga wani a mace a kusa da inda ya fito din kaga wannan Allah kenan ko kuma wani mutum da akwai gaba tsakanin su da shi mai tsanani sai ka same shi ya mutu farko wanda za a tuhuma shi ne wannan don har mutanen da aka kace musu suke fari ga wanda suke tuhumawa ne to sai an aka je gaban alkali sai ce to ba za a iya yi muku hukunci haka kawai akan tuhuma ba yanzu abin da za ku yi za ku zo ku yi rantsuwa ne idan mutum ɗaya ne shi wanda yake tuhumar wani to zai rantsuwa so hamsin shi kadai idan kuma suna da yawa to za su raba wannan rantsuwoyin guda hamsin a tsakanin su gwargwadon abin da kowa zai gada sai su zo kowa in goma goma ne za su riba idan a ce dukkan su gadin su iri ɗaya ne sai su riba goma goma wannan ya rintse goma cewa wani ne ya kashe mana wani wannan ma goma wannan ma in suka rintse gaba ɗayansu shi kenan hukunci sai tabbata kan wancan shine alkasaba din kenan shine annabi abin da ya nema su yi anan wannan hadisi shine asalin wannan abu to idan har suka ki rantsuwa to sai a nemo wanda ake tuhuma shi ya zo ya kubutar da kansa shi ma shi ma zai rantse su hamsin ne don ya kubutar da kansa saboda inda za su yi zuwa kansa hamsin za su yi su daga nan jininsa ya halatta sai aka ce shi in kisa ne ko kuma in diya ne iya biya to idan ba suka ki to daga nan sai a zo to zo ka kubutar da kanka kai al-mudda'a alaihi kenan to shi mudda'a alaihi shi ma sai zo ya kubutar da kansa in ya kenan sai zama shi ne sai shari'a ta yi aikinta wannan shine kasaba kenan wanda ake magana amma dole kafin shi a samu akwai tuhuma mai ƙarfi wanda akwai alamu qara'in wanda malamai suke da ke nuna cewa wani ne ya aikata kaza kamar waɗannan misalan malamai da yawa suka fige suna kafa waɗannan misalan kaga mutum a guje ga takobi da jini ka samu mutum gaba ya kwance ko kuma ga kayansa da jini a ga wani mutum a kwance ya mutu ko kuma akwai adawa mai tsanani tsakanin su ko kuma a gidan wani a samu gawa irin ko a ga kayan ci ma wanda ya mutu a hannun wani kamar irin ko a fashi ko a wani abu to kaga dalili kenan ma mai karfi shi ma to amma duk da haka ba za a yi hukunci ba sai wannan da ke wali na jinin mahamacin sai ya zo ya rantsuwa in shi kare ne zai rinje so hamsin wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa shi anna fulan huwa alladhi qatala fa ko dam fulan inda fulan jinin wani yana wurin wani irin wannan ko kuma ce wani ne ya kace wani yayi tsayin tsuwa har so hamsin to daga nan yana gama wannan rantsuwa to ya cancanta jinin wancan din ya halatta kenan shi ma ayi kisasi a kai wannan hadisi shine asalin wannan abu. kuma hadisi daga cikin abin da yake nuna mana akwai ba babba haƙƙinsa na kasancewa mai girma saboda lokacin da suka zo za su ba da wannan kara a gaban annabi karami ya fara magana annabi sai ya hana shi sai ce kabbir kabbir ka bari manya su yi magana sai ya sa wannan ya yi shiru sai manyan su kai magana saboda dalili da yawa saboda mutum duk lokacin da mutum ya fika shekara shekaru to za ka ga abubuwa korewa da sauran sanin abubuwa ba ɗaya bane da abin da shi ya sa hausawa suna wai abin da suke faɗi wai abin da babba ya hango yaro ko ya hau dutse ba zai iya hangowa ba to magana ne ta gaskiya wannan mafi yawa girma shekaru ba ƙaramin abu ba ne to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam din ya faɗi wannan magana shi yasa ko a bangaren limanci za ga a hadisi in suka zo aka ce aka sami karatun qur'ani su iri daya sanin hadisi iri daya fiqihun su iri daya sai a dawo shekaru wa fi yawan shekaru aka zai sai a ce to shine zai zama liman haka to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan akwai lokacin da annabi ke tare da abdullahi bin abbas ba na manta ba da wasu manyan sahabbai shikenan to dama idan mutum yana tare da mutane wanda yake hannun daman ka idan za a sha abin sha ko wani abu shine da haƙƙi da ka sha ka bashi shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya sha sai ya ga manya ne kusa da shi ta hannun hagu ga kuma mai haƙƙi a nan wanda ya kamata ba sai ya nemi izini. shi yaro ce zan nemi izininka in ba wa'annan manya da ke gefen haguna kafin ka sai ce a'a bazan zan taba zaben haƙƙin na akan kakan wani ba saboda yana so ya samu albarka ne annabi sai ya bashi wannan yana nuna kuma dai abin da yake shafi girma din shi yasa annabi ke so wancan din ya sarar da haƙƙinsa saboda a girmama wa'annan mutane masu girma manya masu shekaru to yana daga cikin abin da addini musulunci duk lokacin da aka haɗu akwai babba to duk wani abin da za a yi sai ya gabatar da babba